يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka allah cikin ikonsa yau muna ranar 24 ga watan safar wata na biyu a jerin watannin hijira shekara ta 435 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 27 ga watan 12 wata na ƙarshe disamba a jerin watannin wato ainihin da ke lissafin haihuwar annabi isa shekara ta dubu da ɗari hudu eh, shekara ta dubu biyu da sha uku ko da haihuwar annabi isa alaihi salam eh, a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma da ke ɗauke da bayani akan tarihin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama dalla dalla daki daki na malaminmu dr sheikh muhammadu sani daya wanda kafin shi shafi na ɗari da ashirin malam matashiya yi a shafin kawai kasuwa yake daga wasu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kokin manzan Allah ko ya tsaya kan manzan Allah ina da amincin Allah su tabbata a gare shi to a shafi na ɗari ashirin da ɗaya shi ne sai ke cewa ibnullahi ta'ala bi rasulihi bil jihad izinin da Allah maɗaukaki ya yi ga sa tsira da amincin Allah tabbata a gare shi na yin yaƙi yace adin Allah ta'ala da rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allah maɗaukaki ya yi izini ga manzon sa Allah Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa ashabihi kuma Allah ya yi izini da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bil jihadi fi sabilihi da biyaki saboda allah akan tafarkin allah ya ɗaukaka addininsa wa qad mu. hakika an zalunce su kafin wannan umarni na allah na yin yaki wa kutinu an jarrabe su kafin samun wannan umarni fi dinihim a addinin su aka jarrabe su aka kuma cutar da su wa ukhrij min diyarihim qali akan haka an fitar da su daga cikin gidajen wa amwalihim an raba su da dukiyoyin ubai da hakkin ba don sun yi abin da ya cancanta a musu haka ba fi qawlihi tabaraka wa ta'ala a faɗin Allah maɗaukaki wanda albarkatunsa sun yawaita ya musu izini inda yake cewa cikin suratul hajji aya ta 39 zuwa ta 41 udina duk madina yuqataluna an yi izini ga waɗanda ake taya su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam bi annahum bulim da cewa kafin haka an zalunce su an cuce su wa inna allaha Hakika allah da ya musu izini yanzu ala nasrihim laqadir wato cikakken iko ne a kan taimakon su ya musu izini kuma zai taimaka mu? kuma dama wanda yake da dama da ikon ya taimaka ne fiye da kowa alladheena ukhrijoo min diyarihim in ba ka san waɗanda aka zalunta din nan ba aka kuma musu umarni da yanzu su yaki ga bayani Allah ya ce alladheena ukhrijoo min diyarihim su ne waɗanda aka fitar da su daga cikin gidajen da gairi haƙƙin ba don sun taka ba ba don sun zubar ba ba tare da sun yi abin da ya cancanci a yanzu haka tabbar zuba haushi illa an ya kudu rabbuna allah laifin su kawai don suna cewa mu allah ne ubangiji shi kaɗai za mu bauta walaula dafu allah nasa ba a bahun ba ingijewa ta Allah game da mutane ba fashin su ba fashi ba don Allah ya kare wato wasu sashi na mutane daga illa da cutarwar wasu sashi nasu ba na hukkimat sawani'u to da ku an rurrushe guraren bautar masu bautar kiristoci kiristoci suna da sawani'u wurin da wani daga cikin wato alin masu ibada su zai ware don yin ibada a shi yake cewa wadiya da kuma coci-coci guraren bautarsu na gangan da ake haɗuwa da yawa an fahimta to in ba don karewa ta allah da tsare wasu jama'a daga cutar da wasu ba sai da an rurrushe guraren bauta eh, kun kiristoci da suke bauta a cikin guraren bauta kuma da an rurrushe guraren bautar da wato gangare da jama'a kiristoci suke haɗuwa su bauta wa salawat kuma da an rurrushe wato coci-cocin yahudawa da suke amfani da su su kuma don nasu tasu ibada da kuma nasu wato ainihin abin da suke na bauta wa masajid da an rubuta guraren bautar Allah masallatai da musulmi suke amfani da su don bauta wa Allah wanda duka waɗanda za ka sanar da yau kan rufi hasmullah ana ambata sunan Allah a cikin ka samu masu bautar Allah daga cikin kiristocin za ka bautar suke ta gaske kamar da aka ba misali na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na abin da ya faru da Jurai Juraidu cikin al'ummar da suka gabace mu wanda suka a addinan da aka a addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an ne shi a kauma ma'ana a ɗakinsa da ya ware ina manta allah aka rushe ɗakin aka ce zo an kama shi wata kawuwa ta ce shi ya mutu ko ai an san wannan bayani to da aka shi ko abin da ya ja masa mahaifiyarsa ta zo ta kiraye ina tsaka da sallah a ransa yake yi ce to yanzu ya zama in amsa kiran mahaifiyata da shi ina san ko ko ci gaba da sallah in kyale mahaifiyata saboda ina gana da Allah sai bai ce mata ko bai ci gaba da sallah su dai na ganin cewa ayyan gana da Allah zai yake da ya amsa kiran baba ta sake kiran ya amsa ina cikin wannan yanayi ko wannan abin ya sa ta kusa da ce Allah ya nuna mata fuskar kawo ko kawo ko Allah ya hada shi da sakan kawo to wannan addu'a ta yi mummuna Kada da ta yi tasiri duk da cewar bai saba mata yana ba, duk da cewar abin da ya mata ba da danganye ba shi ne wata karo sai ta kokarin ta gabatar da kanta gare shi ta saurara ta ta dai ba hanya ba dama ta kai ta saurari wani makiyayi da yake kiwon dabbobi ina lata da ita ta kuma ta, da ta haihu ina kika samu da ta ce ku je ku samu jirai ɗan sani tunda ya yi a yi lalata da shi tun farko to yanzu ba ya gujewa abin da aka faɗa ba misali sai masa abin da ake cewa wato an ta goga masa kashin shanu da na awaki da tumaki da duka gaba ɗaya ta e, ta sa shi a ƙasan ruwa to wannan abin da ya faru suka suka kama suna wulaƙa suka rushe gurin bautar ta so da shi ana faman dungurewa yake to ku sai ina ɗan yake aka ce gani ku to ku bani dama in gana da mahalicci yi sallah bayan ya idan ya roƙi ubangiji ka ba wa wannan bawan allah na bawa na iko da izinin ya magana ka faɗi waye uban suna zuwa ya gudu jariri ce kai jariri waye uban yake wani makiyayi ne uban allah ya wanke shi amma bayan ya ce an kuma rubuta mu gurin bautar an gane kun ga a wannan gurin bautar tasa ai ba masallaci bane irin namu ne ko amma me yake bauta? Allah yake shi da Allah yake gaya mana in ba da kariya da yake bayarwa ba ga wasu mutane a dalilin abin da wasu mutane suke haram mutane da shi to da an rushe irin waɗannan guraren da duk ba abin da ake a cikin su sai bauta Allah da kira da ambatan an fahimta to amma ka samu gurɓataccen guraren bauta kuma irin wannan za kuma ka kusan abubuwa da ba su Allah yake a ba sakamakon gurbatar addinin da ya faru an fahimta su to sai kuma ka ɗauka cewa eh, wa masajid kawo fi hasmullah da masallatan da ake ambaton Allah a cikin nan ne ake tsayanta Allah da bauta waɗancan kuma za ka ji komai ba za ka ji shirka za ka ji kuma bautar Allah ma'ana ana gauraya to amma masallatai za ka tadda yuzkaru fi kafira ana ambatan Allah ambato ne ɗimbin yawa a cikin wala yansuranna Allahu man yansur tabbas haƙiƙa Allah zai taimaki wanda ke taimakon addininsa inna Allah da qawiyyun haƙiƙa Allah tsarfa ne azizul maqwayi ne da ba wanda yake gadi shi suwaye waɗannan bayi da ake sai mana bayani a kan akwai wani ƙarin bayanin gaba da su sai Allah ya ce eh allazi na in makkannahum fil ard su waɗancan bayi da aka cuta aka fitar da su da gidajen su aka musu kaza aka musu kaza su ne waɗanda idan muka tabbatar da su a ban ƙasa muka ƙarfafe a kamun salat za su suna kai da salat wa atawu zakat za suna bayar da zakar haƙƙoƙin Allah na dukiyarsu وأمروا بالمعروف كما لا قسنا أمتي لكتاوة أي ونهوا عن المنكر لا كما قسنا هنا من منى أي ولله عاقبة الأمور أرسل الأمر تكتا ألا تكتكما أرسل الأمر أنا ألا في يتن واجي قاري لكو وهي وجي قاري لكو أما تسام قاري لكو وأن الآيوي أشكنت الله سبحانه وتعالى إذا إيه يعني إذني لأخي وتحبينا النبي صلى الله عليه وسلم في yanzu su fita yaki, su haƙƙin su daga wajen waɗanda suka cutar da وما قال ذنبهم إلا أن يقولوا ربنا Allah ما ba su da wani laifi sai kawai dai suna cewa mu Allah ne ubangiji shi kaɗai zan bauta wa kama qala subhanahu aida kamar yadda dai Allah mai tsarki yake cewa ma naqamu minhu kafirai ba su azaba da ukuba ga muminai ba illa an yu'minu billahi al-aziz al sai dan kawai sun ba da gaskiya da Allah mabuwayi abin a godewa a yaba ba su da da da da yanzu haka abin yake tafiya wanda ya kace Allah sak sun manzo sak ko sai ka ji kamar ka rike garwashi sai ka yi kamar kanan wa ba da hadal izin bayan wannan izini da izo daga Allah na a fita yaki a fafata da abokan gaba ya tafa a rayatun jihar sai wato ainihin tutar fita yaki domin ɗaukaka addinin Allah ta ɗaukaka sama ma'ana aka ɗaga tuta sama da ke ɗauke da la'ila illallah muhammadu rasulullah وانطلق المؤمنون المجاهدون sannan kuma muminai mayaƙa duka wato ainihin tafi duka bazama tsabiruna waɗanda suke da haƙuri al-mukhlisuna masu tace bauta ga Allah sai ga zawatin mubaraka wato zuwa ga yaƙoƙi ko yaƙe-yaƙe waɗanda suke cike da albarka fi sabilin lafi ta'ala a kan hanyar su ta ɗaukaka addinin allah maɗaukaki waye jagoran su malam ce ya ƙudu الله manzo Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi yana mai jagorantar wa badaru amwala hari akan haka sun ba da dukiyoyin wa anfusahum sun bayar da rayukan su fi sabilillah saboda Allah li ilahi kalimatillah domin ɗaukaka kalmar Allah ta ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa nashri tawhid don kuma wato ya ba udiri matsayanta Allah da bauta hatta dakhala an-nas fi dinillahi afwaja har mutane suka rika shiga addinin Allah kungiya kungiya jama'a jama'a wa hada huwa al-jihad fi sabilillah wannan shi ake kira yaki saboda Allah kama bayyanahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzon Allah jira da nake Allah tabbata a gare shi ya bayanin sa wa qad sa'alahu sa'il haka ta faru yayin da wani mai tambaya ya tambaye ne ke cewa arrajulu yuqatilu hamiyata ya manzan Allah mutumin da yake yin yaƙi don jin kansa ko don ba da kariya ga ƙabilarsa yakin kabilanci والرجل يقاتل شجاعة da kuma mutumin da yake yaki dan sadaukantaka da takama da ƙarfi والرجل يقاتل ليرى مكانه da mutumin da yake yaki dan a ga girman matsayinsa ayyu zalika fi sabilillah waye cikin waɗannan mayakan yake yaki domin Allah qala alaihi salatu salam. sai manzon Allah kira da halittar Allah tabbata a gare shi yake man qatala wanda ya yaki litakuna kalimatullahi hiya al-ulya domin kalmar Allah ta zama ita ce maɗaukakiya ba huwa fi shi shine wanda ya fi saboda Allah sauran waɗancan da ka faɗo ba ka cikin masu saboda Allah mutum da mun ji mai yaƙi saboda Allah mai dalilin yin sa shine umarni daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma zaluntar bayansa mummunai da aka yi bisa ya izini da aka yaƙi wani yaki aka fara yi wani yaki ne mafi girma a musulunci ne ma da yake gaswatu badirin kubra yakin badar mafi girman yaki من أعظم غزوات رسول الله wa الله wannan وسلم na badar shi ne mafi girman yakokin da manzan Allah sallallahu alaihi wa a yi wanda shi shine ghazwatu badr al-kubra yakin badar wanda yake mafi girma التي سمى الله تعالى يوم وقوعها يجب لألا يأم بشلال أفوس بسونا يوم الفرقان ران الرجل قريا رجل إذ يقول سبحانه وتعالى أئلا ألا فرقتك مدوكي يفكي وما أنزلنا على أصلنا يوم الفرقان da abin da muka saukar Gabawan mu a ranar wato ainihin rarrabe tsakanin karya da gaskiya yau man taƙal jam'ani ranar da wato rundunoni biyu na mayakan musulmi da allah suka haɗu suka fara wallahu ala kulli shay'in qadir hakika allah mai cikakken iko ne akan kowane abu malamin ke cewa hadhihi al wannan yaki na badar allati qallabat al-mawazin wacce ta juya ma'aunai daga yadda ake kallon su da ana ganin ƙuraishi ƙuraishi ce ba kan wannan ta ba sun fi gaban aja da su sai aka waye gari ma'auni ya canza yanzu musulmi ne abin tsoro wa nasara Allah ta'ala rasulahu Allah maɗaukaki ya taimaki manzansa wa jundahul mu'minin da kuma rundunarsa ta mu'minai wa kassara shaukatar kuffar ya kakkarya haifin tsayar kafirai wani mushriki da sauran arna tsoron nasu da ake ji da tsoron wato alaikin karis da ake ji ya zama an waye da allah ya fata fata da shi in zama ba abin tsoro ba wa badar badar ɗin da ka ana cewa yakin badar mawdi'un baina makkata wal madina wani guri ne wanda yake tsakanin garin makka da madina shine ake kira badar inda ba ka sani ba ka sani ma yadda madina wanda yake biye da garin madina ya ku'udu qarabata mi'ata wa khamsina kila ila al-junub al ghadibi minha ina da nisa kimanin kilo 150 ta bangaren wato kudu maso yamma na garin madina an gane ku kudu maso yamma da ke garin madina a nan wato ainihin badarai kanat fihi bi'run tusamma badra sannan kuma akwai wata rijiya a dai wannan guri da ake kiranta ita ma da sunan badar sunan gurin badar rijiyar da ke gurin masunanta badar ila nisbatin ila badar bin yaqlu aka ce wannan dangantawa da ake wa wannan guri da badar dangantawa ce zuwa ga wanda ake kiransa badar dan yaqlu wa ila maqlab ko kuma ka ce a badar dan maqlab bin nazar dan nazar bin tunana dan tunana. allazi hafaraha wanda shine ya haɗa rijiyar wa sunniyar ismi sai aka koma kira rijiyar da sunansa wa kila gairu haya an faɗi wasu maganganun ma ba wannan ba amma dai wanda suka fi shahara suka fi zama abin malam ya faɗa a cikin littafin suka ya zo su ya ina ne badar sunan guri ana kuma gaya wa rijiyar da aka haɗa a gurin badar shi ke to a nan aka kaura wannan yaƙi shi ake kiran ta zasu wasu badar وقد وقعت في اليوم السابع عشر من شهر رمضان wannan yaƙi ya afku a ranar sha to ne na nake wasu ne ya tulgazwa sai aka ambaci wannan yaƙi na badar bismil makar da sunan wannan guri wannan ya zama ma'arufa har yanzu gurin da ya gushe ba ina nan sanannen guri ne da ake gaya wa اليوم السابع عشر wannan yaki na badar ya afku a ranar sha bakwai min shahari ramadan a watan ramadan wata nasara a jerin watannin hijira amat nailin min hijira al-nabawiyya amat nailin min hijira al-nabawiyya a shekara تريد أن تنتبه سنة كما تنتبه لذلك أصبح